الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha bakwai ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin a ɗari da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukari yau a za mu tashi babu shahadatul ima wal abis bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu shahadatul ima wal abis babu shaidan ainihin wato ku yangai da kuma bayi wa qala ana shahadatu al-abdi ja'izatun ana san malik radiyallahu an ya ce shaidan bawa ya halarta. idan kana adilan idan ya zama to bawan ya zama adili wa jaza shuraihun wa zuraratu bin awfa sanan shuraih ya halatta shedan bawa da kuma zuraratu bin awfa in wannan ne fahimtar su bawa yana iya ba da shaida a kotu wa qala ibn sirin shahadatu jaizatun sana ibn sirin shi ma yace shaidan bawa ya halatta illa al-abda li sayyidi sai dai bawa ga shugabansa sai dai bawa ga shugabansa ne bai halatta ba saboda idan zai shaida ga shugabansa zai goyi bayan shugaban idan kuma bai goyi bayan shugaban ba zai fuskanci hukuma mai tsanani a wajen shugaban sannan shugaban ma yana iya ƙin yanta shi ke tun da ka ji goyon bayana za ka gani in zan yanta ka kun gane wani ko to akan haka shugaban zai yi ta gana masa azaba kuma ba zai yanka shi ba na وأجازه الحسن وإبراهيم بشيء Amma أما الحسن ده إبراهيم النخعي sun halatta shaidan bawa fi shay'in ga abu wanda yake dan kadan wato abin da bai da yawa kenan idan abu yana da yawa ba eh? idan ya zama to abin yana da yawa ya kenan yau suna ganin ba zai yiwu ba an gano wannan ko wa qala shurai kullukum banu abi wa ima ai dukan ku gaba ɗaya ƴaƴan bayi ne da kuma ku yangai saka yaya za a yi a ce kuma shaidan bayi bai halarta ba to me yake nufi da dukkan mu iyayen bayi ne ana nufin dukkan mu iyayen mu bayi ne ko kuma yana magana da wasu ne ke mantatu ila yana magana da wasu ne ke mantatu ko yana nufin dukkan mu bayi ne na Allah ko dukkan mu gaba ɗaya bayi ne na Allah amma yana nufin dukkan mu iyayen bayi ne sai mu ce wannan fihi ma fihi Allahu a'lam na'am حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الهارث أول السنة وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال أنكر قولك ابن جريج يتي ناجي ابن أبي مليكة يتي حدثني عقبة بن الهارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب وتقبة بن الحارث رضي الله عنه wato ya ba da labari ko kuma na ji daga uku batu bin amir cewa ya auri umma ya haya bintu abi ihab ya auri ainihin ummu ya haya bintu abi ihab ya aura qala fada'at amatin sauda yace sai wata baiwa baƙa ta zo فقالت قد أرضعتكما sai wannan bai wata ce ah, na shayar da ku yani an ce mun da wani da wacce sun aure juna sai na zo in tabbatar da gaske sun yi auren ai biyun da kuka yi auren nan gaba ɗaya na shayar da ku gaba ɗaya kaga me take nufi tana nufin babu aure tsakanin su an gano wani ko kad arzatu kuma hakika na shayar da ku فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني sai ambaci wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kau da kai daga gare ni qala haitu fa zakartu zalika la yace sai na ƙara matsawa wato da naga annabi ya kau da kai sai na ƙara matsawa inda yake sai na ƙara ambata mishi wannan abun ya wacce fa ta ce ta to yanzu matsayin auren mu قال wa وقد wa ان قد an qad arda'atukuma يجي تو يا to yaya za a yi tunda ka riga ta raya cewa ta shayar da ku ai tunda ta raya ta shayar da ku ba yanda aka iya dole a raba auren an gane ko saboda haka a haka ne auren ya rabu menene wajen dilala a nan wajen ita baiwa ce kuma baka ma an gane ko baiwa ce baka ta zo ta ba da shaida cewa ta shayar da su biyu kuma akan haka aka raba aure ashe ana karɓar shaidan baiwa an gane ko na'am fanahahu anha sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi daga aurenta aka raba auren alhali suna son juna eh babu shahadatul murdi'a babu shaidan mai shayarwa mace in ta shayar da yara za ta iya bayar da shaida cewa ta shayar da su ko ba za bayar ba حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الهارث قال نعم تزوجت امرأة فجاءت امرأة wato na auri wato an karɓo daga ukuba bin al-harith yace na auri wata mata sai wata mata kuma ta zo fa qalat inni bana shayar da ku فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال sai na je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce wa kaifa wa qad qila to yaya za yi tunda ta an faɗa cewa an shayar da ku to ai shikenan magana ya ƙare da'aha an ka rabu da ita gare ka aw nahwa ko kuma abin da ya kama da wannan kaga kenan ana karban shaidan mutum ɗaya akan wannan mace ce kuma ita kadai kuma sa'an nan aka gafi shaidanka an gane ko na'am babu ta’adilin nisa ba'dhinna ba'dha babu mata wato sashensu da adaltar da sashi wato ma'ana mace ta yarda cewa mace ƴar uwarta adila ce an gane ana karɓar shaidan mace in ce wacce adila ce ko ba a karɓa to shine aka bude babi na musamman dan tattaunawa kan wannan matsala din na'am حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد حدثنا فليه بن سليمان عن ابن شهاد الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga urwatu bin zubair da kuma sa'id bin musayyab da alqama bin waqas al-laythi eh, da ubaydullah bin abdullah bin utba daga aisha radiyallahu anha wato matar manzo sallallahu alaihi wa sallam ina qala laha ahlul ifki ma qalu a lokacin da masu kirkiran ƙarya suka faɗi mata abin da suka faɗi mata suka faɗi mawa masu kirkiran ƙarya suka faɗi ma Aisha abin da suka faɗa imana masu ƙazafi suka yi maka irin ƙazafin da suka yi tabarra'aha Allahu min sai Allah ta'ala ya barantar da ita daga wannan ƙazafi nasu zuhuri قال الزهري haddasa ni طائفة min hadisiha. sai imamu zuhuri Allah ya masa rahama ya ce kowanne daga cikinsu ya bani labarin wani yanki daga cikin hadisinsa. kenan kowanne daga cikin su daga cikin wayannan da aka faɗa su ka iri bin musayyar su alkama su urwa bin zubair su a ainihin lais bin sa'ad da ubaidullahi bin abdullahi bin kutuba kowanne daga cikin su ya ba ni labarin wani yanki daga cikin hadisin Aisha radiyallahu anha wa ba'dhum aw'a min yi wa athbata lahu iktisasa wato sashen su ya fi haddacewa fiye da sashi a cikinsu wani daga cikinsu ya fi haddace hadisun fiye da wani kuma ya fi tabbata wajen ba da kista ɗin a gani? su a cikinsu a wanda ya fi ya fi ainihin ƙarfin hadda da kuma ƙarfin adala wajen ba da wannan kista ɗin وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني حقيقة أنا هرجتي daga kowane dai daga cikinsu na haddace hadisin da ya bani labari daga Aisha radiyallahu anha wa ba'dhu hadithihim yusaddiqu ba'dha wato sashen hadisin su yana gaskata sashi an gare su wa'annan da suka bada hadisin nan da muka ambace su sashen hadisin su yana gaskata sashi kenan hadisin su bai karo da juna ba eh za mu anna Aisha ta qalat wato sun raya cewa lalle Aisha ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا شو منظور صلى الله عليه وسلم يا كسان شيء إن ينسو يفتت فيها أقرأ بين أزواجه سيقرأ سكان ما تينسى فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه wato a cikinsu duk wacce ainihin rabanta ya fita sai ya fita da ita tare da shi an gane ko in zai yi tafiya sai ya ƙuri'a tsakanin iyalansa Su wacce ƙuri'a nata ya fito sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fita tare da ainihin ita fa aqra bainana fi ghazatin ghazaha sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ah, sai ya ƙuri'a tsakanin mu inji Aisha a cikin wani yaki da yayi fa kharaja sahmi fa kharajtu ma'a ba'da ma unzila al-hijab yau da aka yi ƙuri'a din sai rabona ya fito da rabona ya fito sai na fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan an saukar da ainihin aya na hijabi an gane ko bayan an saukar da na mata'ar mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab da kuma ayan nan ya ayyuhan nabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna na'am fa’ana umaru fi haudajin wa unzalu fihi a lokacin nan ni ana ɗauka na cikin haudaji sannu kuma ana saukar da ni a cikin wannan haudaji Menene haudaji darbuka darbuka irin wani abu wanda ake ƙirƙirin wani wani ainihin rumfa wanda ake sa wa doki an gane wurin ko shi wannan darbuka kamar wani rumfa ne wanda ake sa wa doki saboda aka ita mace za a shigar da ita cikin wannan darbuka a lullube ta shi ainihin mai hawa dokin yana can kan dokin sannan ita matan tana bayan dokin a wannan darbuka din saka mutum yana tafiya amma ba a ganin ne ba a ganin matar su larabawa suna da wannan al'ada tun a jahiliya suna kokarin su koye matarsu ba sa son su bayyana da matan a fili haka nan misali an fahimci wannan ko to saboda haka ita Aisha radiyallahu anha tana cikin wannan darbuka din yawa to shi ne take fa ana uhmadu fi haudati ya kasance ana dauke da ni a cikin haudat wa unzalu fi sanan ana saukar da ni a cikin sa wannan ma shine al'adar mutanen Indiya a da su ma suna sanya matayen a cikin irin wannan an gano wannan ko kamar mu ba yaya muke shin muna kishin matayen mu yadda wa'annan ke kishin iyalansu la mu bil hasali ma muna sakin muna saka ma ɗan acaba ainihin iyalanmu ne sai mu ce ya ɗauki matarsa ya miƙa wa ɗan acaba cewa kullum ya zo ya dinga daukan ta ya zama ya zama to customer na ba san gane wannan to ku duba wannan larabawa tun a jahiliya suna kishin iyalansu ba sa yarda wani ya taba musu iyali sannan kuma akan akan mace balarabe yana iya sadaukar da rayuwarsa wajen kokarin kare mutuncinta da darajarta an gane wannan ko to saboda haka ya kamata kare mutum ya zama da yus mutum ya yi iya kokari wajen tsara matan shi sai in ya zama to ba makawa idan mutum ya yi iya kokari abin da ya fi karfin sa ya bawa Allah amma sakin mata sakaka wani irin musiba ne wanda zai iya janyo wani fitina a cikin wannan al'umma tamu an gane wannan ko irin usulubin da muka ɗauko yanzu wanda kawai mata kawai basu kawai su ringa haɗa jiki da maza ba tare da wani ƙa'ida ba ba tare da kulawa ba ba tare da an yi wani ƙoƙari wajen ganin cewa an kange wannan ba to gaskiya wannan wani irin zunubi ne mai girman gaske wanda shi kaɗai a kansa Allah na iya jarraba mu da fitina Allah ta'ala shi kiyaye an gane wannan ko to saboda haka فسرنا فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفا sai muka yi tafiya har ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam wato ya gama ainihin wannan yaƙi nashi wannan yaƙi da aka yi annabi ya gama wa kafara sai manzon Allah ya juyo zai dawo gida wa tanawna min al-madina sai muka zo kusa da madina adana laylatan birrahin a lokacin nan sai ya sanar a wannan dare da cewa a daura sirri kawai a kama tafiya fa kumtu hina azanu bi ramil sai na miƙe a lokacin da suka sanar aka yi kuwa da tafiya cewa za a kama hanyar tafiya kama shaitu hatta dawastu aljaysh sai ni kuma na kama tafiya har na ƙetare wannan sojojin falamma qabaitu sha'ani aqbaltu ila ar-rahal kenan ta fita daga cikin haudajin kenan ba ita Aisha radiyallahu anha ta fita daga wannan dalbuka din ta je biyan bukatanta wato ma'ana ta je kama ruwa ban ji wannan ai to tace to falan ma tsabaitu sha'ani a lokacin da na gama biyan bukata na a kabaltu ila rahal sai na fuskanci wannan sai na dumfaru wannan dabba din فلمست صدري فإذا اكتل لي min jazai afarin kadin kafa sai na shafi ainihin kirji na ina shafan kirji sai ga ainihin abun wuya na wato daga ainihin yanki na ainihin alfar alfar wani yanki ne na ainihin turaren wuta to akwai wani tana da wani tsakiya an yi shi daga yanki na ainihin wannan alfar din ya yanki sai ta duba ta ga babu ainihin abun wuyanta an gane ko abun wuyan ya yanki faraja'atu ita iqdi sai na koma na je na nemo wannan abun wuyana fa habasani ibtigha'uhu sai to neman wannan abun wuya sai tsare ni tana ta neman wannan abun wuya ta dauka za ta samu abin cikin sauki a ah, fa aqbala alladhi yarhaluna li fahtamalu hawdati fa aqbala allazina yarhaluna li to wa'annan da suke daura na asirji an gane masu dauka na din a haudajin sai suka fuskanto sai suka cicciɓi wannan haudaji din an gane suka fuskanto suka cicciɓi me suka cicciɓi wannan darbuka din farahaluhu ala ba'iri allazi kuntu arkab suka daura wannan haudaji din akan raƙumi na wanda na kasance ina hawa amma ba duk ban san cewa ba ta ciki ba kullu ra'ayi masu daura wannan darbuka din akan rakumin. ba su san cewa ta fita ba ba su san cewa ba ta cikin wannan darbuka din ba wahum yahsibuna anni fihi su kuma suna zaton cewa lalle ina cikin sa wa kana an-nisa'u idzaka khifafan lam yasqulna ya kasance mata a wannan lokaci wato ba su da nauyi wato ma'ana masu saukin jiki ne wato mata a lokacin ba su yi nauyi ba ba irin matan wannan zamani bane masu cin abinci su koci sosai an gane su matan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su da nauyi sosai walam yaghshahunna al-lahm kuma nama bai lullube su ba kaga idan nama ya lullube shi ne za su yi kiba su yi nauyi kun gane wannan ko to saboda haka lokacin da aka cicibi wannan darbuka din ba a san cewa Aisha radiyallahu anha ta fita ba kuma sun dauka kawai tana ciki saboda dama can ba ta da nauyi an gane wannan ko wa inna ma ya'kulna al min at suna cin kawai wani dan gutsire ne na abinci ba sa cin abinci sosai dan gutsiran abinci suke ci فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج mutanen nan ba su yi inkari ba lokacin da suka daga shi ba su yi inkarin nauyin wannan garbuka ba ba su ga alamun nauyin ya canza ba misali shi nauyin wannan garbuka din ba tamaluhu wa kuntu jariyatan ta sin sai suka ciccibi darbukan an gane ko suka ciccibi darbukan suka sanya shi akan raƙumin kawai suka ce a ci da tafiya kawai ta ce na kasance budurwa ce mai sabon shekaru wato budurwa ce wacce ba ta da shekaru da yawa in ji aisha radiyallahu anha ba ba ful jamala wa sai suka ainihin tayar da rakumi suka kama tafiya a bunsu Ba wajadtu iqdi ba'da mastamarra al-jaysh to can kuma ana cikin wannan hali sai na samu tsakiya na na samu abu wuya na bayan sojojin sun ci gaba da tafiya ji manzilahum sai na zo masaukin su wato wurin da ake aka ajiye rakumin wurin da ita Aisha dama aka saukar da wannan rakumin tace sai na zo wajen wala fihi ahad sai zama mu kowa kawai naga an dauke raƙumin jin da nake ciki an dauka an daura wa raƙumin an tafi fa mamtu manzili alladhi kuntu fi sai na dumfari masauki na wanda na kasance a cikin sa wa zanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilayya sai na yi zato in ji Aisha radiyallahu anha sai na yi zaton cewa lallai su wato idan za su rasa ni idan ko suka rasa ni da sannin za su dawo zuwa gare ni ko ba gaba in suka duba cikin darbukan ba su ganni ba suka rasa ni da sannin za su dawo zuwa gare ni sai na yi zaton haka jalisatun أنا ni, aina ya fani to ina cikin wannan hali ina zaune ina jiran ainihin ko ta kwana misali ina jiran ko za a zo misali to kawai ina cikin wannan hali na jira galaban ni inaya sai idanuwa na suka rinjaye ni kawai sai bacci fanimtu sai na yi bacci in ji aisha radiyallahu anha wa kana safwan ibn al-mu'attal as-sulami thumma zakwani thumma zakwani min wara'i al-jaysh wato ya kasance safwan ibn al-mu'attal as-sulami wato dan kabilan banu salma sannan kuma az-zakwani kuma yana da alaka da kabilar zakwan wato shi zakwan din nan bin al-mu'attal as-sulami az-zakwani ya kasance yana bayan sojojin shine irin mutumin da wato idan sojoji suka watsi shi yana tsayawa ya duba ko wasu abubuwa sun bace kullurai yana tsayawa ya duba ya gani ko wasu abubuwa sun bace in abubuwa kuma misalin wasu daga cikin sojoji sun tambar wasu abubuwa sai ya tattaro abubuwan da aka bari sannan sai ya taho to shi yana daga cikin aikinsa da saboda haka bayan sojojin sun tafi shi wannan bawan Allah Safwan bin Mu'attal sai ya zo yana bincike ko sojojin sun bar wasu abubuwa fa asbaha inda manzili kawai sai wannan bawan Allah sai ya waye gari a wajen masauki na kawai sai ya zo ya ga Aisha radiyallahu anha tana bacci kuma babu kowa a wajen jama'a Ga shi tana bacci ko babu kowa a wajen matar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kanshi manzon Allah ya manta a Allah bai sa ya ci abincika ba sauran sahabbai babu wanda ya tuna a bincika an gane tunaninsu tana cikin wannan darbuka din kun ga me ya kamata a yi kafin a tafi ya kamata a tantance kowa yana nan ko tunda ai wani lokaci wani bukata zai iya fitar da kai daga abu kamar yadda ita Aisha radiyallahu anha bukata ya fitar da ita ta je kama ruwa ko da ta dawo kuma sai ta ga abun abun wuyanta ya tsinke babu shi a wuyanta kuma sai ta sauri ta ce bari in yi sauri in je in ɗauko abun wuyana in dawo in shiga darbukan nan tana zuwa kan sai filin an tashi manzo Allah bai bincika ba sauran mutane ba su tuna sun bincika ba an ɗauka tana ciki na'am fara'a sawa da insanin na'im fatan to wanda bawan Allah yana zuwa kawai sai ya ga inuwa ya ga inuwa na wani mutum mai bacci eh? ya ga inuwa mutum mai bacci kawai nan take sai ya zo jera babu kowa a wajen jama'a na'am wa kana yarani qabla al-hijab to dama ya kasance yana gani na kafin a saukar da ayan kulle lokacin kafin a saukar da ayan kulle wato maza suna shiga kai tsaye ɗakin mutum su tattauna ga matarka tana zaune ba matsala to a lokacin da aka sauka da ayan kulle a lokacin da aka hana maza shiga ɗakin ainihin wani an gane ko inda akwai mace a wajen dole sai sun nemi izini sannan kuma idan sun nemi izini matar za ta shige cikin uwar ɗaka ta bar ku a falo ku tattauna an fahimci wannan aiki ba wai za ta zauna tare da ku bane a yi ta wasa da dariya ana kaza ana kaza misali to tun da aka sauka da ayan kulle sai ya zama to in za a tambayi matan manzo sallallahu alaihi wasallam ana tambayar su ne min wara'i hijab ana tambayar su ne da shamaci misali a lokacin shi wannan bawan Allah tun kafin a sauka da ayan hijabi dama ya santa yana zuwa wajen annabi yana ganin ita Aisha radiyallahu anha نعم فاستيقظت باسترجاعه هنا أنا خرانيلة shi ko yana ganin Aisha sai rikici kawai nan take ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gani to da ya daga wannan murya yayin wannan magana ce sai na farka da wannan inna lillahi da yi kawai sai na farka a firgice an gani hina ana qara lahiratu a lokacin da ya gurfanar da ainihin rakumunsa fawa ya yadaha farakibtuha sai ya taka ainihin hannunta sai na hau raƙumin sai na hau raƙumin misali fantalaka ya kudu biyar rahila sai ya tafi yana jan wannan taguwa kawai shi abin da ya aikata ta shiga cikin wannan darbuka na raƙumin shi shi kuma kawai sai kawai yana jan wannan raƙumi bai ce mata komai ba tsakanin aisha da shi ba su ce uffan ba kawai tunda ya san an an saukar da ayan hijabi ya san haramun ne ya tsaya yana tsira da matan wani ba kamar yadda muke bayan zoma yanzu mutum zai zauna yana ta fira da matan mutane a makarantun boko haka ake yi a makarantun islamiyya haka ake yi mutane sun ɗauka halal ne kawai ya zo ya zauna tare da malama a sha fira da tattaunawa ana wasa da dariya har ana tsokanar juna an gane yana cewa tana ce masa kai gwauro ka zauna ka ƙin aure ce to malama cikin neman mun ainihin cikin neman mun irin ki wallahi in ka ga yadda ake yanzu a makarantun boko da islamiyya wallahi mutumin da yake da kishi na matarsa wallahi ba zai ji daɗin yadda al'amarin yake ba al'amura suna ta ƙara lalacewa ilimi yana ƙaruwa muna ƙara lalacewa mu mun san zamanin da wato ba karatu bai kai da kai na yanzu ba amma kuma bila za a rubuta a gida ba a shiga sai da izini dududu shekaru 20 da wani abu zuwa 30 da ya wuce wallahi tallahi mutane ba su da karatu amma suna da tsare matansu a lokacin an san malam bahaushe da wannan maganar tsara mace babu sassauci an gani har ma sauran mutane in za su kai ziyara ga malam bahaushe za su ce to the house na ba shiga ba so an san shi kawai da in ka zo zai zai shi faɗa mata bar mani a goba gida to amma yanzu kana zuwa da ce bismillah bismillah bismillah yanzu kana zuwa kawai zai shiga da kai ce ko baya nan ma ka jira shi matar tana nan zai ce ma namiji kawai ka je ka jira shi matar tana nan babu wani maganar kulle babu wani maganar kishin matar shi babu abin da ya kama da wannan ya saka wa dan a caba matar shi kawai mata dai sun zama arha a wannan zamanin amma fa karatun fa yanzu an yi sannan kuma ga hijabi ana sanyawa Wa yanzu mata na da sai dai dan dan gela kawai ake sawa amma gaskiya sun fi mutunci an gano wannan ko iyayenmu na da sun fi mutunci matanmu na yanzu dai hijabin ne kawai amma gaskiya su wasu abubuwa na tsara dokoki na aure tsakani da Allah yanzu babu shi kuna ne kaga wannan bawan Allah da yazo iyakacin shi da Aisha shine ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai da ya zo ta shiga cikin wannan darbuka kawai sai ya kama ja jikin shi na rawa kuma ya yi haka ne kawai don ya ga matar annabi ne bari ya taimake ta kada ya bata a cikin daji to dan kai ne ya zaka yi ka ga matar babban malamin ka a cikin daji ba kowa to shine wannan bawan Allah iya iyakacin abin da yake zai iya kenan ya sa ka cikin darbuka ya tawo da ita Allah shi yi. eh حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة har muka zo ainihin wayannan sojoji muka kamo su bayan sun sauka suna ainihin bacci na ƙarshen ainihin dare baccin da basu yi ba suna rurrubi wato a tsakiyar ainihin garjin rana tsakiyar lokacin zafin rana suka kwanta suna hutawa baccin da basu samu sun yi baccin cikin dare an gane wannan aiki Na fa halaka man halak sai wanda ya halaka ya halaka a lokacin a lokacin fa sai jita jita matan annabi tare da safwan kaga abu mamaki ai dole wani abu ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin nan wanda ya halaka ya halaka kuma wallahi an samu manya manya daga cikin sahabban annabi da suka fada cikin wannan al'amari suka gaskata Abin da aka yada wa iyaz billah wa kana allazi tawalla al-ifka Abdullah ibn Ubay ibn Salul to ya kasance wanda ya jagoranci wannan kirkiran ƙaryan wanda ya jagoranci wannan kazafi shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine shugaba amma baka taba ganin shi ya san dabara yadda yake shiryawa kawai ya dana wannan tarko sai ya zuke an gane in ya zo kawai ya dan bada kuskus kus sai kuma gefe kawai abin shi sai ka sai kuma kai din nan da aka ba sai ga ka kowa iya yadawa kai kuma wa iyaz billah shine wallazi tawalla kibrahu abdullahi bin ubay bin salul na'am fa madina sai muka zo madina fashtakaitu biha shahran to da muka zo madina sai na rashin lafiya wata guda a madina in ji aisha radiyallahu anha والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك mutane kuma suna ta kutsawa suna ta kutsawa daga maganar ashabul if amma duk ban ji abin da ake ciki ba ana ta tattauna cewa Aisha wa iyaz billah ana ta tattauna Aisha wani abu ya faru tsakaninta da Safwan amma ita Aisha tana nan fa tana jinya ba ta san ko bai yake faruwa ba ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف أما ني أبن ديك يساني شكا cikin ciwo na na san da ina rashin lafiya annabi yana kulawa da ni da kyau amma sai ga wannan rashin lafiya al'amura sun canza sai daga manzo sallallahu alaihi wasallam wato baya tausata min. allazi kuntu ara minhu hina amrat eh Alila, la ara min annabi sai zaman to bana gani daga annabi irin tausasawa wanda na kasance ina ina ina gani da in ina rashin lafiya an gani ka za ga yara suna sha'awa masu rashin lafiya sai yaro shi yana rashin lafiya sai a siyo mai kwai a siyo mai ainihin lemu a siyo mishi ayaba amma idan baya rashin lafiya sai a ke siyo mai to wani lokaci kawai da zarar ya dan fara mura kawai sai ya dan bingire kawai an gane ya dan faɗi kasa kawai saboda in an ganshi ya yi kasa din nan za su yi mai ayaba da lemu to ita Aisha radiyallahu anha ta san annabi yana tsananin kulawa da ita ba ta da lafiya kun lura kama yanzu sai ta ga babu wannan kulawan to wannan abin ya dan sa ta cikin kokonto me yake faruwa ne ko dai ba annabi da ta sani bane na'am innama yadkhulu fa yusallim kawai annabi yana shigowa kawai sai ce assalamu alaikum in yi sallama kawai fa ya kulu kaifa tikum thumma ya kulu kaifa tikum ta ce yaya wacce take wacce yaya jikin ta yake kawai yana shiga ya ce ina take yaya jikin nasa? yana gama kawai sai ya fice babu irin yanzu kusa da ita yaya kin samu sauki kin ci abinci kuwa kin yi wanka ya ki yaji kina samun ci gaba ba ruwan shi da wannan kawai yaya kike kawai ya ce lafiya kawai zai fita kaga anan wajen dole ta sha jinin jikinta ta ce a nan ta fara shan jinin jikinta cewa kai wani abu na faruwa la ash'uru bi shay'in min zalika hatta naqahtu wato ya zamanto ba na jin wani abu daga cikin wannan har ya zamanto wato na shiga cikin tsananin rashin lafiya na bukatu fa kharajtu ana wa ummu misfahin qibla al manasir wato da na bukatu sai na fita da ni da ummu misla misla yana daga cikin mutanen da suka yi kazafi ga aisha to sai ta fita da ita da ummu misla din kuma ummu misla din tana matar san aisha radiyallahu anha yace sai na fita ni da ummu misla wato can bangaren can bayan gari almanasi din nan shine wani waje ne yadda ake can cikin daji wanda ake shiga dan a wato ake zuwa dan a wato bayan gida da sauransu lokacin ba su da irin bayi irin namu din nan to sai ta tafi can wajen manasi na mutabarrazuna wato can wajen da muke kama ruwa ko muna yin abin da muna yin bayan gida a wajen shine wajen yin bayan gidanmu la na khuruju illa laylan ila laylin kuma ba ma fita sai lokacin dare zuwa dare mata a lokacin nan ba a fita sai da dare lokacin dare zuwa dare amma inda yanzu ne ba kaga da ka duba lokacin nan me yasa ba sa fita sai dare mata ba sa cin abinci irin na amma in ya zama to ana cin abinci da yawa ai wani lokaci ba sai a fita su uku dole ne idan mutum ya matsu yaya zai ai dole sai ya fita to ya kasance lokacin kila so ɗaya ne kawai ma suke fita a je a yi bayan gida a dawo shikenan sai kuma gobe an gane wannan ko saboda karancin cin abinci da suke da shi a wannan lokacin eh. qabla an nattakhidha al Kunfa, qariban min Buyutina, wannan ya faru ne kafin mu riki toilet kusa da gidajenmu lokacin babu toilet kusa da gidaje daji ake zuwa kamar irin dazukan mu na yanzu ko duk da ƙauyuka yanzu ma sun yi bayi amma da kawai da zarar mutum yana jin bayan gida kawai za a ɗauke shi ne a kai shi daji yawwa ko da karfe biyun dare ne kan sa tura ka cikin kungurmin daji a ce shiga kana tafiya a ce ƙara shiga ba nan ba ƙara mutum ya ga kirkiri ya kai zuwa ga halaka to su mutanen ƙauye ba abin da ya shafe su nan suke shiga an gane cikin duhun dare ya bayan gidan su dawo na'am wa amruna amru al-arab al-awwali fil barriya yau al'amarin mu al'amarin larabawan farko ne wajen fita can bayan gari au fi zo ko wajen ainihin shakatawa ko wajen goyon tsarki فأقبلت ah, wa umu mistahin بنت أبي ruhumin namshi. to sai na fuskanto na fuskanto da ni da ainihin maman mista bintu abi ruhumin sai sai na fuskanto ina tafiya ah, fa asarat fi mirqiha sai ita wannan mata umu mista din sai sai tuntube cikin mayafinta wato mayafinta na da tsawo sai mayafinta ya sa sai yi tuntube an gane ta ɗan taka shi sai ta yin tuntube haka faƙola sai ta mista ta ce tur da mista ɗana tur da shi kuma ba uwa ce ga wannan sai wannan magana uwa ce ta ga cewa ɗanta ya shiga cikin fitina ya zo yana yi wa matan annabi ƙazafi sai ainihin ita wannan zai matar da take cewa tur da ainihin ɗana ga abin da ya aikata kenan abin yana damunta ita tana matsar san aisha radiyallahu anha to gashi kuma ɗanta ya faɗa cikin fitina sai ta bibita wa sai bibita aisha radiyallahu anha akan bista din sai take sukar danta. fa qultu laha bi'sa sama qulti sai na ce in ji aisha sai na ce wa ainihin ita maman bista din na ce tur da abin da kika faɗa ata suddina rajulan shahida badra shin za ki soki mutumin da ya halarci yakin badar shi ba wannan bin sadin ba ya halarci yakin badar za ki soke shi ku ji wannan ga wanda ya halarci yakin badar kuma yana karzafi jama'a ya halarci yakin badar kuma yana karzafi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imalu ma shi'tum faqad wajabat lakum aljanna ku aikata abin da kuka ga dama hakika aljanna ta wajaba a gare ku to ga mizda yana daga cikin yan aljanna amma kuma gashi yana daga cikin wanda yawa matar fiyayyen halitta zabi an gano wannan ko na'am fa qalat ya hanta sai take cewa ya ke wacce ko ya ke wanya alam tasma'i ma qalu shin baki ji abin da suka faɗa bane ashe ke kina nan kawai cikin gida kawai a zaune baki san abin da mutane ke ta yadawa ba ke Aisha radiyallahu anha fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk sai ta ba ni labarin maganan ahli al-ifk an gane sai ita maman Mista din ta ban labarin duk abin da masu kirkiran ƙarya suka kirkira baki san sun jinjina miki zina ba ku iyaz billah fazdadtu maradan ala maradi sai na ƙara rashin lafiya akan rashin lafiya na kawai nan take sai ciwo ya karu ashe dama ita ba san abu na ta yaduwa cikin gari abu na ta yaduwa cikin gari ba sai da maman mista ta ba ta labari cewa har da ɗanta ma a ciki a cikin wannan al'amari na ƙazafi din an gane ko dama zai iya yiwa a samu wanda ya halarci yakin badar ya yi ƙazafi kuma <laughs> shin sahabbai masumai ne za su iya yin kuskure za su iya yin kuskure amma suna da hanyoyin gafara suna da wani irin falala suna da wani irin sabiqa wanda mu ba mu da shi har su sahabbai ma akan gafarta musu abin da ba a gafarta mana hmm? innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim saboda haka suna da wani irin falala wanda ba mu da shi su wa'annan sahabbai la yastawi man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu daraja min allazina anfaqu min ba'du wa wa kullan wa'ada Allahu al-husna saboda haka innal ladzina sabaqat lahum min ah, saboda haka gashi nan ainihin wato sun yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi sai ce sai na ƙara rashin lafiya akan rashin lafiya na فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم a lokacin da na koma zuwa gidana sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wajena sai yayi sallama fa qala kayfa tikum wato Allah da wannan abin da aka gaya mai cewa matar shi wadiya zillah ta yi zina tunda dai al'amari ne wanda babu shaida bai tabbata ba tukuna amma dai ya girgiza gaskiya ka san akwai shubha wanda ba gaskiya bane amma zai girgiza ka ba fa gaskiya bane amma yanayin yadda abin zai zo za ga ya zo kamar da gaske kuma to shine lokacin manzo Allah da abin ya zo da rikici haka annabi ya ya rasa wani hukunci zai bayar shin ta yi ko ba ta yi ba to da ya rasa hukunci da zai bayar to shine dai in ya zo dai zai yi mata sallama a matsayin ta na musulma kawai tsakanin shi da ita sallama ba magana ya jiki ba magana je kin yi bacci kin ci abinci duk da dame shi ba misali an gano wannan ko a lokacin nan sai manzo Allah ya shigo na'am fa sallama fa qala kayfa tikun yace ya ya ya misali fa qultu idhan li ila abawayya yace kawai tunda abin ya zama haka kawai ka bani izini zuwa ga iyayena kawai ka bani izini zan koma gida ku fahimci wannan to nan ne wasu malaman fiqh suke jan layi cewa ba dole bane namiji idan matar shi ba ta da lafiya ya dauki nauyin ciwon ta dole ne ya ciyar da ita dole ne ya tufatar da ita amma maganar magani ta ji gidan iyayenta shin wannan ya isa hujja ya isa hujja ba ita wannan ta ga rashin kulawa ne na manzo Allah kuma yasa annabi bai kula ba sosai yana cikin shubha kuma ka san idan mutum na cikin shubha ba san bai da shubhan nan ba akwai matsala shubha tana kama da gaskiya ko ba gaskiya bace ba za ga wani abu ya zo ma ka ga kaman da gaskiya kuma ƙarya ne A gano wannan to irin wannan idan mutum ya gan shi lallai ya nemi a warware mai shi in ba a warware mai ba abin zai iya tasiri gare shi daga wannan shubuha haɗin mutum na iya fadawa cikin abin da yake mai ban mamaki misali to ku duba Allah shugaban halitta ya shiga cikin irin wannan abin yaya gashi nan matar da ya fi so ba wacce yake so a duniya kamar ta amma gashi yanzu ta yi rashin lafiya amma bai damu da ita sosai ba bai ce mata kin yi laifi ba amma kuma cikin shi ya kasa yin mu'amala da ita da kyau ita ma ta ga canji a fili gaba daya kawai iya abin da yake iyawa kawai ya mata sallama kawai ce ya jikin kawai sai ya tafi abin shi an gano wani ko saboda haka ta ce kawai ka bani izini zuwa wajen iyayena saka wannan hadisi idan shi ake kafa hujja da shi bai isa ya zama to hujja ba an gane sai dai akwai wani hadisi kuma daban abin da ya shafi shi ma magani nau'i ne na abinci me yasa ake cin abinci akwai wani a wani bawan Allah mai wani shiri a gidan a gidan TV a cewa abinci magani to ashe shi ma abinci nau'i ne na magani idan idan mutum na kiyaye irin abincin da yake ci za ka shi yayi lafiya to magungunan da ake hadawa da me ake hada su wani lokaci da abincin da muke ci na ba san gane so abinci ana ci ne don a yi lafiya Cewa magani ana sha ne don a yi mai lafiya Sau da haka wasu malamai sun taba kan cewa ba bambanci tsakanin abinci da magani dole ne miji ya kula da matar shi ta bangaren ciyarwa dole ne ya kula ta bangaren magani amma wasu ga ce ba dole bane miji ya dauki nauyin matar shi ba ta da lafiya idan mutum ya ɗan yi mata kara nan lokacin ya abu ya gagara kawai zai tura ta wajen iyayenta an gane wannan shine fatawan wasu amma gaskiya har yanzu ba ga wani dalili mai karfi da zai karfafa ra'ayinsu ba inda Allah abinda ya ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim mazaje su suke tsaye akan mace da abin saboda abin da Allah ya bibi da sashi akan sashi da kuma abin da suke ciyarwa ashe ciyarwan nan kaga Allah ya kira shi ciyarwa kawai in fakin nan ya shafi ciyarwa wajen abinci ciyarwa wajen wato kulawa wato kashe kuɗi in fact shi kashe kuɗi suna kashe kuɗi ga iyalansa wajen ciyarwa wajen tubatarwa, wajen biyan kuɗin gida wajen ɗaukar lafiyar nauyin lafiyar da abin da ya kama da wannan an gano wannan ko to yanzu mutum ya auri mace lami lafiya sai ta yi rashin lafiya a gidansa kawai sai ya turo maka za ka yi kafarin ciki ko in tana lafiya sai dai kawai a yi ma waya ku a gaisa da ta fara rashin lafiya za su ruwa bala'i an wanda kwatawa tana da matsala kwarai da gaske an gano nan in ta fara rashin lafiya sai a turo ma sai ka gama jinya ka warke sai ya zo ya sallama ya dauki ma sai shekara gaba eh? to sannan ita wannan mata yaya za ta kalli wannan mijin mijin da yake son ta in tana da lafiya in ba ta da lafiya ya tura ta gida to saboda haka wannan matsala ne wanda malaman fiki sun yi gwajin fahimta ma gaskiya wato abin da ya fi rinjaye shi ne wato miji ya kamata ya ɗauki nauyin iyalansa wajen ciyarwa har da magani نعم وأنا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما to ni na je wajen iyayena saboda ina so in sakankance da labari لاباري تا su ina so in ان iyayena sun ji جو labari dan iyayen ba zo wajen Aisha ba sun ji labarin amma ba zo sun baka labari ba an gane sun dauka ma ta sani kila na'am fa azina li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya bani izini in je iyaye na. lokaci yayi na'am Bara mai na? Da sauran lokaci yayi. Fataitu abawai a lokacin nan sai na je wajen iyaye na A qultu li ummi sai na ce wa mahaifiyata ma ya tahaddathu bihin nas wai menene mutane suke labari akan shi ne dan Allah me yake faruwa fa qalat ya bunayya sai ce mu ya diyata awwini ala nafsiki sha'an wato ki sawwake ma kanki wannan sha'anin ki kwantar da hankalin kanki kake tayawa kanki da hankali فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ta ce na rantse da Allah da kaɗan ne ake samun mace ko kaɗan mace wanda take mai kyawun fuska kyakkyawa irin ki a wajen wani mutum mai santa wala ha dara'ir alhali tana da kishiyoyi illa aktaruna alaiha fashi sun yawaita hasara da ita da kishi wannan wato kishi zai iya yiwa kishiyoyin ki ne an gane sun ganci kyakkyawa mijinki na sarki saboda ainihin kishi da hasada su ɓata ki an gane wannan ko irin wannan yana faruwa idan ainihin kuna kasuwanci da wani kana samun kasuwanci to ɗayan yana tunanin duk wani shari ne gare ka in a fage ne na karatu shi ma wannan za ga wani yana fatan shari ne ga ɗan uwansa ta malami ɗan uwansa misali shi wannan ɗalibin ilimi ne wannan ma ɗalibin ilimi ne sai ga wannan yana ƙoƙarin ya baka ɗan uwansa misali to duk irin wayannan abubuwan suna faruwa in har kina da matsayi a wajen mijinki in har kina da amsuwa wajen kaza kina samun kasuwa kina kaza to ainihin ba wanda kishi da ke zai so ya mai zai so ya bata saboda ku kwantar da hankalin kanki Allah zai tona zirin al'amarin kaga wannan uwa ce ta ba ita shawara dan kada ta tayar da hankalin kanta in a wannan zamanin ne ta samu hawan jini daga nan kuma sai bala'i an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ta gaya mata na'am fa qultu subhanallah nace subhanallah shi abu ya faru da gaske ashe tabbas ana nan ana fata ni wala qad yatahaddathu an-nas bi hadha dama ashe mutane za su iya bada labarin wannan suna bada labarin haka qalat fabittu tilka al-laila hatta asbahatu yace sai na kwana a wannan dare har na waye gari na kwana wannan dare a kace kai kace ko fa qultu sai na ce ji Aisha sai na ce qalat fabittu tilka al-laila hatta asbahatu ta ce sai na kwana wannan dare har na wayi gari la yarqau li dam'un wato hawaye baya natsuwa a gare ni wala astahilu bi nawmi sannan bana kwallantuwa da bacci ido na bai yi kwalli da bacci ba wato ma'ana ta kwanta idan ta hudu wato idan ta biyu har gari ya waye thumma asbahatu sannan sai na wayi gari فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي a lokacin sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai kira Ali bin Abi Talib wa Usama bin Zaid da Usama bin Zaid ina istalbasa alwahyi a lokacin da wahayi ya dakata lokacin wahayi ya dakata to tunda wahayi ya dakata yanzu me manzo Allah zai shawara wa shawirhum fil amr an gane ya jira wahayi ya jira wahayi ya ji me Allah zai ce to da ya gama jira ya ji shiru sai to bari ya tattaro masu ɗan tunani daga cikin mutanen gidan ya nemi shawararsu yastashiruhuma fi firaqi ahli sai kira Ali bin Abi Talib yana neman shawararsu wajen rabuwa da iyalansa nan wanda ya kira din ba wato ba su da shekaru sosai kamar Ali bin Abi Talib da shekaru sosai an gane kin yana karami manzo Allah ya dauko shi a gidan shi ya sa shi a gida karami ne dama ana neman babban mutum na neman shawarar karami kana dan shekara 60 ko dan shekara kaza ka zo kana neman shawara dan shekara 20 da wani abu eh ana neman shawaran yara eh wasirin yara idan kana da yaro mai hankali mai basira mai natsuwa za ka iya neman shawarar shi ba laifi ne, ko amma idan yaron ba shi da kan gado dama haka wannan ba a magana yaro ne wanda zai baka shawara kuma ga shawaran nan yadda ka san dattijo ne baka shawara to irin wannan zaka iya zama da shi ka nemi shawaran shi kamar yadda ana neman shawaran mata idan suna da basira gashi ya kira mace ko wa ya kira a cikin matan barira kuma asalin ta ma baiwa ce amma gashi ya kira ta yanzu yana neman ya nemi shawaran ta dangane da abin da ya faru din nan kun gane نعم فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود له أما أسامة فا shi shi ma Usama duk ƙananan yara ne wannan ka gani dukan su ba masu shekaru a cikin wanda aka kira to shi Usama sai ya ba annabi shawara billazi ya alamu fi nafsihi da abin da ya sani a ran shi ya faɗa tsakanin da tsakanin shi da Allah abin da ya sani a ran shi min alwuddi lahum na ainihin soyayya a gare su Fakwala usama eh sai usama ya ce ahaluka ya rasulallah ilzam ahalaka ya rasula ka lizamci iyalanka ya rasula kada ka rabu da ita wala na alamu wallahi illa khaira wallahi ba mu san komai game da Aisha ba sai alkhairi an gane sai ya yi magana mai kyau ga matar manzo sallallahu alaihi wasallam an gane a nan wajen kaga an karɓi shaidan ainihin mace yau an karbi shaidan yaro kai kuma wato ya faɗa ya ce ba san komai ba sai alkhairi kuma annabi ya yi aiki da shi na'am wa amma Aliyu bin abi talibin fa ya rasulallah amma shi kuma Aliyu bin abi talib shi ma yaro biyu kenan Dake ya zai lam yudayyik alaika alayka wan nisa'u siwaha kathir wato ya rasulallah Allah fa bai ka maka ba mata fa wanda ba Aisha ba suna fa da yawa ba ita kaɗai ce mace a duniya ba kada kada ka sa mace ta ɓata maka suna ina fatan gane wannan wannan shine shaidar da Aliyu ya bayar ya rasulullahi Allah ta'ala bai kuntata maka ba za ka iya auren duk matar da kake so saboda kada ka yarda Aisha ta ɓata maka suna tunda wannan al'amarin ya faru gaskiya da za ka ɗauki matakin da ya dace kawai yanzu kai tsakani da Allah mutumin da ya bada wannan shaida akan ka za ka so shi ka duba annabi shi ne fiyayyen halitta kuma ita matar shi ce tana so ta to matar annabi duniya da lahira ga wani mutum yana so ya raba ta da shi yaya idan ta kishi bi hadal itibar yaya za a yi mata uzuri ko ba yi mata ba za a yi mata to amma kuma shi aliyu da ya bada shawara ya yi laifi mai rashin laifin shi yawa ya duba darajar manzan Allah ya sanar wannan matar da annabi ya ya duba idan ka zama matsal mafasi kudima mai kafuwa. idan barna ya zo ya so sai ka duba wanda ya fi sauki mai kuma a ita tattauna ba ana matar annabi matar annabi ai ba ita kada ce mace ba ya rasulullah tun da dai babu wani tabbas akwai shakka kawai rabu da ita a huta kawai ina ba gane kaga abin da ya faɗa ka duba ya duba janibin annabi da darajar annabi kuma ga shi dan uwa ne misali shi gida ne misali abin nan to kaga wannan abin ya duba ya ga kada wato mutuncin annabi ya tabu dan ana ta labarin abun ba istala qawluhu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim lokacin da kuke ta wurga shi da harshen kuna ta daukar shi ku ga wannan ku ga wannan kuna faɗin abin da ba ku sani ba kuna tsammani cewa abu ne mai sauki alhali abu ne mai girma a wajen Allah to haka mutane suke ta yaɗa ko masu yaɗa shi abin mamaki mutanen kirki sai ga mutumin da ya yaɗa shi wani babban limami ne a unguwanku wanda ya yaɗa shi wani ne wanda ya shahara wajen wa'azi kullum sai ya miƙe ya gaya wa mutane ya ku jama'a idan abu ya faru kada a yanke hukunci sai an yi bincike ba nan bai yi bincike ba an ba shi don ya ɗauka ina ba gane wannan kaga shi irin wannan abin ya faru hankali yakan gushe sai ga mutum mai cikakken hankali sai zama mai rauni sai ya saurari abinda wannan ya gane bai binciki ɗan ɓangaren ba misali to da zaran an yi haka to lalacewa ya zo an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga wayannan bayan Allah mutanen kirki ne amma kwakwalwarsu ya samu matsala sun yi rauni sun saurari bangare ɗaya Abdullahi bin Ubay yana ta bada sallah suna ta yawo da shi shine Allah ya ce sun ɗauka abu ne mai sauki alhali a wajen Allah mai girma ne ka duba manzo Allah shi da za shine zaka tawaye bai ce eh ba bai ce ba bai a'a ba amma su da suke da rauni sun fara yadawa an gane wannan ko na'am wasalil jariyata tasduquka sai shi yace ka tambayi wannan baiwa za ta gaya ma gaskiya kawai za ta gaya ma gaskiya cewa kawai wannan shine abin da ya fi ba ita kaɗai ce mace ba فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرا a lokacin nan sai annabi ya kira barira zai nemi shaidan ainihin barira ita barira baiwa ce asalinta an gane sai aka yanta ta ta zan bararriyar baiwa sai annabi ya kira ta ita ma yana so ya gina ta kwakwalwan fakola ya barira eh ashe masu cewa idan mace ta baka shawara wato in ta ce maka yi gaba to ka yi yamma in mace ta ce ka yi gabas to ka yi yamma to irin wannan kaga abin da kamar na 'yan shiya ke masu cewa in ka je ƙasa an tambayi ayatul laifin ne cewa idan na je gari garin gaba ɗaya ahalus suna ne babu ainihin 'yan malaman shiya a garin kuma ina so wata matsala ta zo wanda nake so yi tambaya zan yi sai ce ka tambaye su sai ka saba musu eh ka tambayi ahlus suna. in sun baka amsa to kishiyan abin shine namu to wannan shi ne na'am fa qala lokaci ya yi zo na miji ba minti da duwa na mintin ya tafi to insha Allah za mu ji bayanin barira eh, kaga yana iya yiwa kaga abu na faru kaga duk mutane biyu kowa ka duba kaga yana da nashi bangaren abin da ya dogara ko ka duba Aisha wato kin da kai ma aliyu akwai dalilin ta shi kuma aliyu magana da ya faɗa akwai dalilin shi na yin wannan magana don misali an gane Allah shi taimake mu eh wa alaikum salam na ya ka ɗauki lokaci wani lokaci wa akan daɗe ba saukar ɗin ba baka jinan an ce wahayi ya ɗan daɗe ba ba saukar ba yana ta jira ba a zo ba misali akan samu wannan lokaci eh na'am wa alaikum salam na'am eh amma ya kafa shaida cewa ya dawo da ita inda ya kafa shaida to magana ya kare ya dawo da ita ne sai ta hakuri haƙuri ta koma na'am wa alaikum salam da wanda zai ba shi za a riga shi zuwa wanda a kan mamaki kuma ita ce da bukata ya fiye da abin su mutane suna mu yana tafiya cikin ba mu da wani matsala da shi alhamdulillah mutane suna ba da wani bayan suna ba da suna gode wa da kuma da da bukata kuma su mutane suna neman suna da bukata mutum da rafi wanda za mu samu inda muka haɗu da lafiya za mu saba da wata muna da wannan yin kuɗi da shi a samu